العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحمل عقدة من لساني يفقه قولي بارك السلام عليكم ورحمة الله barka mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da yau da bauta ta a ashirin ga watan rabi'u wata na hudu a shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da hudu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi da uku idan ba manta ba darasin da ya gabata mun tsaya a ƙarshen suratul yau kuma za mu tashi farkon suratul mu'minun suratul mu'minun sura ce makkiya ita ce jerin sura ta ashirin da uku idan ka faro kirki daga sama ma da yake wahiyar mi'atun wa sabaniya a ashirin ta aya wato tana kunshe da ayoyi ko 118 ko 119 kamar yadda aka yi safani wajen kididdigar ayoyinta wajen malamai na addu'ayin qur'anul karim wa mawdu'uha ar-ra'is babban abin da sura take magana akai huwa ta'limul aqidati sahiha ko ya da kyakkyawar aqida ingantaccen imani game da ubangiji subhanahu wa ta'ala da annabta da kuma ranar tashin kiyama dan saboda hakan aka jaddada an matsayin kissar waɗansu daga cikin annabawa a ciki kamar annabi Nuhu alaihi salam da annabi Hud da an ambatan annabi Musa da uwansa Harun aka yi magana game da tashin kiyama aka jaddada tauhidin rububiyya ba dai shi karan kansa ba sai dan ya da hankalinka wajen tauhidul uluhiyya qul liman al-ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun qul man rabbu samawati sab'i wa rabbul arshil azim qul man bi yadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamun da ta ji aka ce mun takada Allah min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin idan da zahaba kullu ilahin bima kana wala ala ba'dhum ala ba'd dan jaddada tauhidul uluhiyya aka ambaci na rububiyya sannan aka magana ranar tashin kiyama sakamakon yan aljanna sakamakon mutanen wuta wannan shine abin da sura ta kunsa a jumlace suratul mu'minun hadisi ya tabbata ingantacce daga manzon sallallahu alaihi wa sallam wanda aka karbo daga yanzu ibn ibn yace na tambayi ummu na aisha Allah ta kare yadda a gare ta nace yaya halayen annabi suke yaya ɗabi'un annabi suke sai kana rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam alqur'an wato Allah sune alqur'ani sannan sai ta karanta wannan sura daga farkon aya zuwa aya ta goma kada abdul mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un zuwa karshen sifofin da aka ambata da sakamakon domin sai yi da cewa duk abin da ya zo na cewa hali ne sifa ce na mummunai a nan gurin banza Allah ya riga kowa su fantuwa ne. in kana son ka gane halin annabi sallallahu alaihi da dabi'unsa da halayensa karanta alqur'ani duk abin da alqur'ani yake ayi ya riga mutane yi abin da qur'ani yake a ne shi ya riga mutane ne san tasa Allah muke roƙo ya mana jagoranci wajen fahimtar ayoyin ka daidai da kuma yin aikin bai Allah ne أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حاكمون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. بين الله قد أفلح المؤمنون hakika mummunai sun raba wuta alfalahu shine wuta tsira daga wuta da dacewa da gidan aljanna tsira daga abinda ake jin tsoro da dacewa da abinda ake so a samu wannan shine alfalahu qad aflaha almu'minun hakika mummunai sun raba rabauta allazina hum fi salatihim khashi'un su ne waɗanda a cikin sallolinsu suke yin kusu'i Abinda ake nufi da kusu'i kaskantar da kai natsuwa jin tsoron ubangiji tunanin cewa sallan nan wata hanya ce ta saduwa tsakaninka da ubangijinka ta yin munajati tsakaninka da shi tun daga lokacin da kace Allahu akbar har zuwa lokacin da zaka rufe kace assalamu alaikum wa rahmatullah duk kana cikin halin gane tsakaninka da ubangiji yasa hadisi ya tabbata cewa Allah madaukakin sarki yace na raba sallah tsakanina da bawa na gida biyu idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin yaqulu Allah ta'ala hamadani abdi وإذا قال الرحمن الرحيم يقول الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين يقول الله تعالى مجد لي عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى هؤلاء لعبدي ولعبدي ما فعل kaga gane tsakanin ka gidi ka ce alhamdulillah rabbil alamin ubangiji ce bawa na ya gode mu arrahman arrahim ubangiji ya ubangiji ce bawa na ya yabe ni malik yawmiddin bawa na ya kamba mani ya dindina mu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ba wannan na ne da bawa na ya ce ni zai yi wa bauta tabbas ya ake wa ita ya ce gare ni zai neman taimako tabbas ne nake ba da taimako daga lokacin da bawa yake ihdinas siratal mustaqim har ya zuwa wala dalil Allah zai ce waɗannan kan na bawa na ne abin da zai roka na rawa to kaga munajati ne ita sallah tsakaninka da ubangijinka kana wannan azumi lokacin da kake cikin sallah kai kokarin kada waɗansu zantuka kar waɗansu tunani na duniya su shagaltar da kai su ne santar da kai daga sallarka kokarin haka wanda ya ne wanzar da kusuri a cikin sallah allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi muridun kuma mummunai na gari su ne waɗanda suke mu'riduna masu kawar da kai anil lagawi dangane da dukkan wani yasasshen zance lafazin al ya kunshi shirka sannan lafazin al ya shafi al sannan lafazin al ya shafi kullu ma la fa'ida ta tasafu diniyatin aw dunyawiyya duk abin da karkashin sa babu wata fa'ida ta duniya ko ta lahira sunan sa al dukkan mummunai ne wato da santar lagaw ina fata fahimta shine wanda zai hum anil lahwi mu'ridun wa idza sami'u ad-daghwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaykum la jahilin wa idza marru bil shine anil zakati fa'idun kuma su ne waɗanda suke aikata zakka lafazin fa'iduna ma da yace mu'adduna masu bayar da zakka to anan ganin dangane da zakka da wannan aya take magana akan ta malaman tafsiri sun yi sabani shin zakka ta dukiya ko kuma zakka ta rai wato zakkar zuci ke zuciya daga da shirka daga da dattin girman kai da hasada da dikido da duk da dukkan wani mugun dalilin da ya kawo sabani idan muka ce zakkar zuciya ake nufi to ko wannan sura mai kiyaye a tarihance ba a shar'anta zakka ba sai a shekara ta biyu bayan an yi hijira zuwa Madina kamar ayar kenan tana yin magana kan wani abu kafin wajibin da yake to wannan ta sa da dama daga cikin waɗansu malamai suke cewa abinda ake nufi da azzakatu a nan wurin ita ce zakatun nafs la zakatul mal zakkar duki ba zakkar dukiya ba kamar yadda Allah ce kada aflaha man zakkaha wa kada saba man dassaha ina ba ta amfani da kada aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fa salla duka ce domin da zakkar dukiya ake nufi da an rabu sallah a kusa da ita ba tare da wujudu fasilan bainahuma ba ba tare da an samu wani fasil tsakanin su Allah ya ce wa aqimu salata wa atu zakata ina fata wa في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فكتي يذكر دوكيا أكن هكا كلا صلى أما إن هكا تكون القرآن وجه ولا لكم الثمانين صلى زكاة صلى زكاة فأما أنا أقول لك الذين هم في صلاتهم خاشعون سيأتى والذين هم عن الله يرجون أتيا سنة والذين هم للزكاة فائدون dalili ne ko karina ce cewa ba zakatul mali ba ce zakatul nafs wato kaga an samun karina nan kenan guda biyu karina ta farko kasantuwar sura din makkiya karina ta biyu wudu fasilin bainas salati Wanda zakati wa hadha ghayru ma'hudin fil qur'an al-karim ba abu ne da aka saba ba raba tsakanin sallah da zakat a cikin qur'ani ina ba ta wato kamar yadda Allah madaukakin sarki ce wa wailul lil mushrikeena alladheena la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun cikin suratul fussilat to kaga can ma suka fassara zakatu a nan gurin a matsayin zakatun nafsi da zakatul mal amma wadansu ba da suka ce zakatun nafsi yake zakatul mal da yake domin an fara yin maganar zakatu a makka kun yi da cewa duk sun yi da suratul an'am makkiya ce a cikin ta kuma Allah ce wa atu haqqahu yawma hasadi ku bayar da haƙƙin da Allah ya wajabta akan ku ranar girbewa a ganin wurin zakka ce ake magana ce ba ma ta su malaman suna magana cewa ita zakka mataki biyu aka biyo wajen wajen zakka akwai zakka da suka ji dukiya gairu ma'rufatul maqadir gairu muhaddathul makadiyar, ba ambaci misali ba ba ambaci da ya kamata ka bayar ba a in dai ka samu kuɗi ka ɗauki wani abu ka bayar ko yaya yake kar ka cinye duka in ka noma amfanin gona ka ɗauki wani abu ka bai wa talakawa bukata kar ka cinye gaba ɗaya amma ba ambaci miqdarin me zai kai nisaban zakar ba sannan gwargwadon me za ka fitar ba wannan sai a mataki na biyu a madina da haka ayoyin da suke magana akan zakka kuma ya kasance suna cikin mai makiya abin da suke nufi zakka a matakin ta na farko kafin a bayyana nisabi da gurbadan abin da za a fitar cikin nisabi amma ayoyin da suke magana a kan zakka kuma suna cikin surori na Madina to a lokacin suna magana a kan zakka a mataki na biyu bayan an iyakance cewa kayan noma ba a fitar da zakka sai sun kai wasu kibiyar zuwa abin da ya sama kuɗi sai sun kai dinari shirin ko dirhami da biyu zuwa abin da ya sama tumaki sai sun kai arba'in zuwa abin da ya sama su da awaki shanu sai sun kai talatin rakuma sai sun kai biyar amma ka in ba wannan ba wanda aka fara magana a maka kawai mutum duk dan abin da ya bayar zai cire ko abin da ya samu zai cire baya ina ba da yi. to wannan kuma da suna yin magana dan kokarin kada ko ma'anoni na alqur'ani mai girma dan dai ayi kokarin fahimtar sa kamar yadda Allah yake bukata a fahimci kamar kuma yadda manzon sallallahu alaihi wa sallam ya isarwa al'umma والذين Wannan zai na والذين هم لفروجهم حافظون su ne waɗanda suke kiyaye farajin su anan harami daga harama kiyaye farajin iri biyu ne kowanne wajibi ne mutum yi kiyaye farajin ka kar wanda ya gani mace ko namiji ta hanyar suturce jikinka duk abin da yake al'aura ne a jikinka wajibi ne rufe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da wani sahabi ihfaz awrataka illa min zawjika aw ma malakat yaminuka kare al'aurar ka kar wanda ya gani sai matarka ko kuyandarka to kaga kana wani ya kalli tsayinka wannan yana ɗaya daga cikin kiyaye faraji wanda zai namu lifurujihim hafizun sannan mataki na biyu na kiyaye faraji shine rashin zakewa haram kada mutum ya aikata haram ba na kar mutum ya zina shine wanda zai namu lifurujihim hafizun su ne waɗanda suke kiyaye farajinsu illa azuwa azwajihim sai dai bisa ga matayensu aw ma malakat aymanuhum ko abin da daman su ya mallaka min as-sarari wa tuna ko yanga kenan ko sadaka fa innahum ghayru malumin To a irin wannan hali gairu malumina ba su zanto abin zargi ba dan mutum ya bayyana tsaitin sa ga matarsa bai laifi ba dan mutum ya sa da matarsa bai laifi ba haka dan mutum ya bayyana tsaitin sa ga koyan dasa wannan bai laifi ina ba ta amfani tsakaninka da matarka babu wani kyamaki a tsakani ka iya bayyana tsaitin da bayyana tsaitin da bai ba wani komai wannan ya riga ya zama halal tun da ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suna wanka shi da iyalinsa bokiti su tsaya tsakanin su ko daro ruwa guda daya shi da kuma na aisha wani lokacin ya riga kake ba wani lokacin ya riga kake ba har suna cewa da ani da ani ya lalle in ce ba kafin kai ina ba ta mahimta wannan hadisi kuma ne cikin sai bukhari illa ala azwajihi aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin sai dai ta yin suna aure ko abin da dama sai mallaka na koyan bi to su kuma abin da sai Allah فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون وبنجي فمن ابتغى وراء ذلك دكا وندي لمكو ما باين هكذا Yanayi mu bayyana al'aurarsa ko ya nemi ɗauke wata ta sha'awa a koma bayan haka koma bayan matar aure koma bayan kuyanga wadda take halattacciya a shari'ance duk wanda ya nemi biyan bukata ba ta ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu ba fa ulaika hum al-adun to irin waɗannan su ne waɗanda suke masu ƙetare iyaka wara zalika anna ahla zawjati wa wasu ya nemi biyan bukata a wurin wata ba matarsa ba wata ba kuyangarsa ba kal istimla bil yadi kamar mutum ya nemi yin al istimla wato ya rike wasa da gaban sa har ya ya fita daga jikinsa fa innahu haramun inda al jumhur bal yake haramun ne a wurin mafiya yawan malamai wa jazu ahmad ibn hanbal amma ibn hanbal ahmad ibn hanbal imam Ahmad sunna wal jamaa ya ce halal ne bi shurutin salata da shurutta guda uku na farko an yi kafa zina ya ji tsoron in bai hakan ba wato zai fada cikin zina na biyu wa yafki da muhra furratin aw samana amatin kuma ya kasance an yafki da mahara hurratin ba da sadakin da zai auri ya aw samana amatin ba da kuɗi a hannunsa da zai sai ku yanga ya sa abu na uku yayi hakan ta hanyar shi da kansa sai wasa da hannunsa ya ɗauki hannunsa ya wasa da shi daga banka har ya fita ba wani ne zai taɓa masa ba wani ne zai yi masa ba sharaɗa guda na kenan sarka guda imamu hamdan ya ce da akwai an samu da sarka guda uku to mutum ne ya zama shaƙa ne mutum yana cikin goron su goron su ya da yanki shi ko ba ya da mutum da zai hau sannan ba ya da mutum da ya ce ku yanga ya sa aka sannan ya kasance da hannun sa ne zai ba wanda zai ce masa to idan mutum ya yi haka idan hamdan hanbal ya halatta Halin bayanin da yake yi ko kuma malamai suke yi waɗanda suke mabiya maza ba mazhabarsa dan ba kariya da samo masa dalilan da za su hana ta yin hakan suka ce kima ne a jikin dan adam yakan yi yawa ya zanto zai kai wani matakin da in ba a fitar da shi ba zai cutar da mutum kamar yadda jini kwantaccen jini rara ne a jiki sai an riga an yi kyautawa ko an yi kaho sannan a fitar da shi sannan a zauna lafiya to haka mun yakan kai wannan mataki to shi nan baya zai fitar da shi tunda baya da baya da kuɗin kuyanga baya da baya da abin da zai zai aure to shi kenan sai yayi wannan kamar yadda mutum ke yi nutsuwa zuwa ga masa kaho a tsaga jikinsa a fitar da mai ranar jini don saboda kare kume masa a jiki ya fi da ina fata an fahimta wannan mazhabin ne ba Muhammad ya samu karɓa ko kuwa Imam qurtubi ya yi rabbi a kai da yi da kakkausan harshe yake cewa tare da wara da tsoron Allah da tsuntsini na Imam Ahmad bai yi shi ne kansa cikin wannan magana yake cewa magana ce ga magarin mutane ba bai kamata ya yi ta wa ballantana babba irin Imam Ahmad to amma gaskiya ban da ba ma da ko da cikin sunan da kai bayan da tawassa ina ba dan bayyana saboda haka ya kamata a kiyaye kwarai da gaske kar a yi saurin mayar da mutum da gaske waɗannan sharuɗa guda uku in dai mutum ya cika su yi a bisa ga mazhabin Imam Ahmad bari haramu ba amma idan aka rasa ɗaya daga cikin sharuɗa nan ba mutum yana da kuɗin da zai aure kawai amma shi abin da ya so ɗaukar mas'uliyya nauyi sai fa ne ya rike kawai ya kasance ya haddace farashin masara kullum shine abin da baya ya mutu ya zauna lafiya da kalau bai san farashin masara ba bai san inda ake sayar da magi ba bai san inda ake sayar da doya ba ta tashi tsohuwa ta kare sabuwa ta zo duk bai tare idan mutum yana cikin wannan halin ya zo ya ce zai kishin lafi haramun mafi kyau da wallahi ne san da haka dai a kishin na yana cikin wara a zalika ina ba ta bayyana sannan kuma imamul qurtubi yake cewa banda wannan ma nikahul mutu'a yana cikin wara a zalika domin matar da mutum ya aure ta hanyar mutu'a ba ta zanto mata ta aure ba ta hakika domin la yatarattabu ala nikahil mut'ati atharu zawjiyya tasirin da yake haihuwa wajen aure baya haihuwa a cikin aure na mutu'a ta farare mare saboda ne a cikin aure akwai zaka gaji matar zaka gaje ka a nikahul mutu'a babu wannan a cikin aure idan aka daga aka kulla shi baya mutuwa shi da kansa sai in miji ya ce na saki saki kan kuma ko yayi na bid'a ko yayi na sunna dan manzo Allah ya bayani a nikahul mutu'a kuwa da zaran mutum ya aure shi bisa cewa auren kwana daya idan kwana ɗayan ta kare ba ta fasu ba sai ya ce na saki idan wata ɗaya ya kare ta fasu ba sai ya ce na saki ba in kwana biyu ya kare ta fasu ba sai ya ce na saki da Allah ne ya yi su na da aure a cikin da haka nikahul mutu'a baya da tasiri tasirin da ake samu a rayuwar auratayya ta cikin gidan lafiya babu shi da nikahul mutu'a kuma ga manzon Allah ya haramta shi cikin hadisin musulmi sai huwa haramun huwa haramun huwa haramun ila yawmil qiyamah to kuke jaddada haramun ne haramun ne haramun ne har zuwa ranar tashin kiyama da yake imamu kutubi ke cewa dukkan wanda ya aure mutu a kaza yake da cikin wara a zalika ya yake da cikin faula ita hum al-adun fa mun ta ga wara a zalika faula ita hum al-adun to ballan sana ko mutumin da ya zina ai wannan mun ba da auna ai almutajawizin ila ma yahillu lahu sun yi ne zuwa ga abin da bai halatta shi ba Allah madaukaki yace wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un su ne waɗanda li amanatihim dangane da amalolin wa ahdihim da alkawarin luka da suke wa juna ra'una masu tsarewa ne masu kiyayewa ne alkawarin da ke tsakanin su da ubangiji sun kiyaye alkawarin da ke tsakanin su da yan adam yan uwansu kuma suna kokarin kiyaye والذين هم على صلواتهم يحافظون سنة وتندى يحافظون سكي كيا على صلواتهم دنجنة بصلواتهم كيا يصلى كيا ينسى أكل موتسنة تاردا kintatar sharuɗan da ake bukata su shiga a cikin sallah lalle mutum ya kokari da ya shiga gurgudan hali wannan shine al-muhafaza ala salati mutum ya kokari ya shiga lokaci inna salata kana ala wa qumu lillahi qanitin kuna kuma da hadisin Abdullah ibn Mas'ud cikin sahih Bukhari an tambaye manzo Allah ayyul amali afdalu yake as-salatu bi waqtiha thumma ma za fi walidai thumma ma za Allah ya da ambata da a lokacinta yana ɗaya daga cikin ayyuka na gari da ya kamata bawa mutum ya sufanta da ya sallah a kan lokaci to sai Allah ya أولئك wani الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وبين أولئك هم الوارثون أولئك وطن بسكة الفردوس وطن السفوف إيمان قد أولى المؤمنون صلى تعالى الخشوع يأتي الذين هم في صلاة المساكرون ليسن رياسة الشيء والذين هم عن اللقاء مرسول بايد الزكاة وابن الزكاة يكون زكاة دوسية والذين هم بالزكاة فائدون فيها أي فرد والذين هم لفروجهم هادون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون قال امانه قال الكوري والذين هم باماناتهم وعهدهم راغون yin sallah kan lokacin da wannan jama'a ala salawatihim yuhajibun ulaika masu irin waɗannan aiki waɗanda suka tabbata da wannan sufofi humul warisuna su ne masu cin gaza sun gadan ne allazina su ne waɗanda za su gaji aljannan firdaus hum fiha khalidun suna masu dawwama a cikin ta Allah ta mu hadisi ya tabbata cikin sunan na ibnu majah daga abu hurairah Allah ya kare da azri manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ma minkum min ahadin illa wa lahu manzilani babu wani mutum cikin ku face yana da masauki guda biyu ko gidaje guda biyu manzilun fil janna wa manzilun fil nar kowace ɗaya a cikin mu da wanda ba sa nan gida biyu da yana da gida aljanna yana da gida a cikin wuta fa idza mata fa dakhala an-nar idan har mutum ya mutu ya shiga wuta warisa ahlul jannati manzilahum yan aljanna sai su kabe gidan kaɗin nan na aljanna ina ba da an fahimta idan ko mutum ya mutu ya shiga aljanna sai yan wuta su gaje gidan kaɗin nan na cikin wuta da manzo Allah ya faɗa mai sai ce fa zalika qawluhu ta'ala ulaika humul warithun wannan shine ma'anar faɗin Allah ta'ala ulaika humul warithun allazina yarithuna al-firdausa allazina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun Kuma allah ke كما التي تلك الجنة التي نوعد لعبادنا من كان تقيا الجنة كنا وتمشي gadar da ita daga cikin bayan mu wanda ya kasance ta kiyi mai jin tsoron Allah sai mu gado gadar da aljanna Allah ta mutum wanda za a gadar wa aljanna hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari wanda aka karbo daga ummu rabi'a bint al-bara ita ce ummu harisa ibn surasa dan wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam tace ya nabi Allah ala tuhaddithani an harisa وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب kike manzo Allah ba za ka ba labarin dana ba harisa ni ko harisa dai an kace shi a yakin badar kullo ma shi akai ba san wanda ya kullo ma shi bai da akan sai kace in kana bil jannati tafad in yana cikin aljanna in yi hakuri da kusa wa in kana da zalika ijtahadtu alayhi bil buka in ko ba haka ba to in yi iyakatun kokari na wurin kuka wato kaga sahabbai mazan su da matan su suna da rubutun magana suna kokarin jingina wa kansu ko wani su alkhairi wanda suke so amma ba sa kokarin jingina wa kansu ko wanda suke so sani sai ce ba in gane fil janna sabartu alayhi in yana cikin aljanna in yana kuma sai ce wa in kana da zalali kamar da ce wa in gane fil nari dan ba a fata wanda ko an bata a baki kadai ba a so sai ce wa in kana da zalali in ko ba haka ba kaga ba haka ba kowa ya sanya ne amma ba ta son ta ambaci ta sanya kanta sai manzo Allah ya ce ya umma harika innaha jinanun fil janna aljanna wace take magana aljanna ba dai wuce aljanna sai aljanna daban-daban ce wa in nabnaki asabal firdaus al a'la dan ki harika ya dace da al firdaus al a'la ita ce kololuwar aljanna ko rabin cikin aljanna daga cikin firdaus ke zuwa kuma ita ce cikin aljanna an fahimta ko ulaika humul warithun allazina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun Allah ta mutu da daga cikin dawo kokari za mu ko wanda daga cikin mu mata wani mutum ya siffanta da wannan siffofi iyakacin yansa tare da sauran siffofi na mummune da aka ambata a ƙarshen suratul furqan wajen ibadur rahman allazina yamshuna ala al-ardi hawlan wa idza khatabahum al-jahiluna qalu salama والذين يجدون ربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما zuwa can wallazina wallazina wallazina wallazina har zuwa da aka ce ulaika yajiduna al-ghurfata bima sabaru wa yalqawna fiha tahiyatan wa salama khalidina fiha hasanat yataqarrabu al-qama sufofi ne masu yawa idan ka tara su da nan sai ka haka da kuma cikin sa'ala ka'idan da azabin waqi'a da azabin waqi'a da إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم السائلون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يكذبون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشركون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم غافلون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم واهلهم راعون والذين هم على صلاتهم أولئك في جنات yukura har zuwa ila ita fi jannati mukarramun waɗannan sifofi wanda duk yake kokarin hada to in sha a ta'ala zai kasance cikin allazai da rasulun da sauka mu fiha qalibun Allah ta ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما وخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ولقد خلقنا الإنسان حقيقة منها للشيطان أدم إلى أنه آدم عليه السلام من سلالة من طين من سلالة daga tataccen duniyin wato tabo tabo sai da aka tace shi aka dauki sinadarin da yake shine ruhin tsadar cikin sa aka halitta annabi adam hadisi ya tabbata cikin zuburin da imamu ahmad dan hanbal manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Allah madaukakin sarki ya jinki kowane sashi na kasa aka tace aka hada aka halitta annabi adam alaihi salam daga kowane yanki na kasa yasa ƴaƴansa suka fito bisa da ɗabi'ar yankunan ƙasa na duniya wani fari wani ja wani baki wani kuma a wani bai da zalika sannan wani mai kyakkyawan hali wani mummuna hali wani kuma a wani bai da zalika ba ya ba wani tunana shi ne tatassan abu daga sallar tullu wato idan mutum ya tace abu ya fitar da mafi kyansa ko ya zaro wani abu daga cikin wani abu wala kad khalaqna al-insana min sulalatin hakika man halittu dan adam wato dan adam sun farko shine annabi adam min sulalatin min tin daga tataccen sa ko sulala tatacce min tin na tafi ثم جعلناه نطفة ثم جعلناه ضمير أنا أقول لا يعود إلى آدم عليه السلام وإنما يعود إلى أبنائه ضمير نقوم zuwa ga 'ya'yansa da suka haifu daga cikin sutunsa ثم جعلناه sannan muka mayar da dan adam ya zanto wato ainihin mutu fata dubban mane fi qararin mace a cikin wani matabbaci tsararre matabbaci tsararre mahaifa lokacin da mutum ya fuskanci iyalinsa kwayar halittar mane ta shiga tana cikin wannan tsararren wuri wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya kewaye shi da kulawar wato wannan sai ya zanto al farko na halittar sauran mutane banda annabi adam ne shugaban mani yusufa ke lafazin yusufa a asalin larabci yana nufin ruwa ko da ruwan da ke sha wani balari yana cewa ma alaiki idza uqdirti min janifan wa ghaba ba'diki yawman anta rujuli وتجعلي نطفة في القعد باردة, باردة وتبني في فاكهتها ثم تسقيني يعني نطفة الأول ثم جعلناه نطفة sannan muka mayar da dan adam ya zanto dogon mali fi karari a cikin wani matabbaci makinin tsararre sai sai sun makana kanan nufa ta ala sannan sai muka mayar da annufa ita wannan dogon mali zan zo alaka wato gudan jini ba sa na da alaka ta muka ba sannan muka mayar da gudan jinin da ya zo tsoka ba sana kana da muka ta idama sannan muka jirkitar da tsoka ta zanto wa ainihin kashi wannan anan suka ji sai malaman tafsiri suke maganganu da wannan mafi fitowa maganganu guda biyu magana ta farko suka ce wato ta aka da fasalin da inda kashe yake a cikin dan adam kwarangwal wannan su wato suke na san dan adam gaba daya daga wannan tsokar aka ji da ta wanda suka ce kashe da ake yi shi da hajjar zara wato kashe kunkuru na kowane mutum wanda manzo Allah ke cewa cikin dan adam komai zagon jewa yake a cikin kasa idan an binne shi ban da ajabu sana domin daga jirgin sa ne za a sake gina halittar dan adam a ranar tashin kiyama to dai za a wata suka ce wato ba kalaka da mun baka izaman ko dai muka mayar da wannan tsoka ta zanto kasusuwa aka hawar da kashi a cikin dan adam duk inda ka yake Ka kashin ka kashin gwiwa ka kashin kauri kashin ya yatsun hannu ya yatsun kafa zira'i damatsa da duk inda ka kashin yake kawai aka hawar da shi ko ko mu ce a'a aka hawar da wannan ka kashin kunkuru wanda daga cikin shi ne kuma aka fitar da dukkan ina faɗa an ba amma jerin ayar zai sa mu samu damar wanne zamu da jayar cikin maganganu sai Allah ya ce fa ka saunar izama la sannan sai muka fitar shi ka kashin da tsofa wani kashi ke nan adabin zaman shi kada ko kuma duk inda kashi duk inda kashi to a yana jijiyoyi suke malamai suke cewa lokacin da aka sanya kashi da jijiyoyi a haɗe don su suke taimakawa wajen wannan mahaɗa ta rike wannan mahaɗa wannan mahaɗa ta rike wannan mahaɗa jijiyoyin hannu za su taimaka wato ƙasusuwan da ke jikin ɗin yatsu wato suluku da kashin da ke jikin kafin hannu ina ba ta fahimta wato lokacin da ake gudun kashi a lokacin aka haɗa jijiyoyi a cikin dan sannan sai aka zo aka fitar shi wato ainihin da wato ainihin tsoka ka san da zamana lokacin da aka sa tsoka abin da zai biyo baya wanda ke tare da ita ba ta kashi ne fata to da aka yi da fata dan adam ya riga ya yi sun ma'anta anahu khalqan akhar sannan sai wata halitta shi kuma a wani abin daban menene wani abin daban wani zuma da man suka ce sai muka buta masa laifi ne kuma an sha nasu kalkan ara waɗansu malaman suka ce a'a sai muka sai muka sa masa wato na'urorin isar da sako a jikinsa domin an riga an gama fasarar ne ga kulle amma babu jikin ga kwayar ido amma babu ganin ga harshe amma ba jin ɗanɗanan ga sauran dukkan wani kafofi na isar da sako a jikin ɗan adam an sha'ana wa kalkan akar أي فجعلناه سميعا بصيرا متحركا مضطربا في بطن أمه sai muka sa shi zato mai mai gani mai motsi har da cikin a cikin mahaifar mahaifar za ta biya juya wani lokacin da yake yawa da ba daidai wata sai aka mata ayyara an ta anahu kalkan akhar lokacin da aka wancan duk babu aka ya dan ka kai cewa an ta anahu kalkan akhar muka dusa rai ko an ta anahu kalkan akhar muke wannan ko kuma duka biyan a hadin ne sun ma an ta anahu kan to kaga wannan marahil khalqil insan farko lutfa ba'da lutfa fi alaqa wa ba'da alaqati durba wa ba'da ثم أنشأه سبحانه وتعالى خلق الأرض مكملكم أن بيان مني أقرأكم سورة الحج لكم الله وإن يا أيها الناس إن كنتم في عيد من الغاسل إنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مطمة مخلقة وكيف مخلقة بنخرج لكم tsarin bayanin da ke can wanda babu shi a nan a nan an faɗi murba kaɗai amma a can ta aka ce murba ɗin musallakatin wa gairi musallakatin bin bayyana da ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج كما هل كان هذا اللابان في سنة القرآن إلى الجنة هو ده لاباري الجملة هو لاباري أفيت الله الله الجملة وبنجي سبحانه وتعالى وقد خلقكم أطوارا وبنجي يا أهل الكيس زنغو باين زنغو ko kuma na tarkabun na tabakan an tabak a wani tafsirin daga cikin maganganun malamai wajen tafsirin wannan aya ko min ayati an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantasirun wannan duk abin ne a jumlace a dunkule amma kake na biyu da labarin billa billa kamar da muka karanta shi a farkon farkon kamar kuma yake a nan gurin cikin sosu mu'minun wajen al-izam akwai kira'a biyu fa kasawna izama lahma akwai kira a kasawna al-azma lahma an gane ko fa kalata min mudbata izaman ko azman fa kasawna al-izama ay fa kasawna al a wata kira kira'a ce ita ma kira kira'a ce mutawatir idan ya zo a cikin al'azmi ya zama mutlaq kenan wanda mutlaq kuma anan ya zama ismin jins kenan wato mutlaq ne amma ma'anar sa ne jambi idan ko ya zo a ma'anar al kamar yadda kira ta take gaban mai rubu to kaga babu wani magana ta kuma da kin nan Allah ke fa tabarakallahu ahsanul khaliqin albarkatun Allah shine waita ahsanul khaliqin mafi kyawun masu halitta mafi ihsanin masu halitta a nan gudun ila ayar ta isar da sakon cewa banda Allah akwai ne halitta inda an ce alkalibi wanda zan ce mu ko mun san cewa mai halitta nan guda ɗaya ne shine wa shine Allah subhanahu wa ta'ala domin shi kadai ne mahalici mahalicin sama ko kasa wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard la yaqulunna Allah في أهل السماء في أهل الأرض في اللي الكون لكم لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا فمن اللي على شيء تبارك الله أحسن الخالقين كيف تقول الخلق على رأسي يرى ده معناه ده ده معناه برضه الإيجاد من العدم أمر ما ده بابا معناه ده التفوير للصاد من حال إلى حال تنجح لجوانين يجي أو يجي kaga samarwa daga babu daban canza abu daga wani hali zuwa wani hali shi kuma daban misalin canza abu daga wani hali zuwa wani hali ka zai wa tela bandar tsintar da sai ya mai da shi ta kwana da jamfa da wando ka bai wa kafin ta kaka ko sai ya maka windo ya maka kyaure ya maka kujera ya maka tebur ba shi ya halitta katakon ba amma ne ya sarrafa katakon wannan sarrafa katako ɗin ya zama window ko taga ko kujerar zama ko teburi to wannan shi ma ana kiransa alkalku a cikin larabci sarrafa yaji ya zama sun fara da jamfa da wando ana kiransa alkalku a cikin larabci to kaga waɗannan ma'anoni guda biyu na alkalku dan adam yana iya yin nabi amma baya iya yin na farko dan adam baya iya yin al-ijadu min al-adami ila al samarwa daga babu amma dan adam ubangiji ta ala ya bashi iko at-taswir taswir madda wa tahwiluha min halin ila halin akhar min sifatin ila sifatin ukhra dan adam yana iya sarrafa wani abu da zaka baki wani material daga wani yanayi zuwa wani yanayi to wanda ke iya yin biyu da wanda baya iya yin sai dayan cikin su wanda ya so ne na iya yin biyu shi ne Allah dan adam duk inda halitta ke ɗaya yake iya yi da haka sai Allah ya ce fa tabarakallahu ahsanul khaliqin ko da an samu khaliq cikin dan adam to khalquhu inna ma yanhasir fi tahwil madda min shay'in ila shay'in akhar تسيير الشيء من حال الى حال اخرى هنا ادله الوجوديه لكنه لا يستطيع ايجاد شيء من العدم الى الوجود dan adam baya iya samar da abu daga babu zuwa gare samuwa ina ba dan hamdu wadansu malaman suka yi kokarin su ce ubangiji ya jingina halitta zuwa ga annabi yake wa in takhluqu min at-tin ka hay'ati at-tayr bi idni fa tanfukhu fiha fa takunu tayran bi idni wa tubri'u al-akma wal abrasa bi idni wa in tukhrij al-mauta bi idni wadannan ababu ba mai iya yin sai Allah amma sai ubangiji ta'ala ya baiwa annabi Isa damar yin su amma da izinin sa to wanda yake yi ba da izinin kowa ba da wanda amma baya iya sai da izini cikin su waye eh wanda yake da ikon ne baya neman famishin din kowa baya neman izinin kowa baya neman taimakon kowa ko shakka babu ya fi wanda yake iya yi amma da izinin ka taimako da adadin wani shi ne annabi bai iya yin halitta shi kadai ba sai da ne sai da izinin ubangiji da famishin din subhanahu wa ta'ala da kaddara wacce gare Allah bai da kusin sarki ko baya bukatar adadin wani da haka sai Allah zan yake fa tabarakallahu ahadul khalqi sallallahu ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون وبنجي ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم سمعين لم يكون أدم بعد ذلك bayan wancan halitta da aka yi musu zango bayan zango canza ku daga wani yanayi zuwa wani yanayi dogon mani sannan gudan jini sannan tsoka sannan kaza sannan kaza bayan Allah ya rayar da ku a ban kasa sun ma inda kun ba da zalik bayan duk hakan da mai tuna ku duka babu za ku mutu yadda kai kuka kai farko za ku yi ƙarfi sun ma inda kun yau mai kiyama ku ba so sannan kuma ku ranar tashin kiyama za a tashe ku bil hisabi wal jaza domin a yi ƙididdigar ayyukan ku kuma a ba baku sakamakon da ya dace da kowace daga cikin su gurgurar aikin Wani ka wala kad khalaqna fawqakum sab'a faraiq wala kad khalaqna hakika mun halitta fawqakum a saman ku sab'a faraiq sammai dai dai har guda bakwai malin ke jam'u tariqa wa hiya turqu dakhilatu fil jism wannan fasarin ta malam ba ita ce mai rinjaye ba amma zaman faɗe da dan ya faɗa Allah ya ce wani ka wala kad khalaqna fawqakum sab'a faraiq mun halitta a saman ku saba a tsara'ik sammai guda bakwai ko kuma mun halitta a sama da ku saba a tsara'ik hanyoyi guda bakwai malai ce wani ya tsurku da ka dafi jisun su ne hanyoyi guda bakwai da ke shiga jikin dan adam wani ya famu na farko baki wal am da hanci wal uzun da wal aib da ido wal sadi wal farji wato kuma da farji wal dubur da kuma dubura waɗannan su ne kafofi guda bakwai waɗanda suke shiga jikin dan adam to sai ya fassara ta ba cewa su ake yi amma malaman tafsiri da dama suka fassara ta ba fara'i da cewa su ne sammai guda ba domin idan an an tafi jaddada maganar tashin kiyama da yiwuwarinsa ubangiji yana jaddada hakan da manyan dalilai waɗanda suka fi fitowa fili banda su akwai ɗaruruwan dalilai amma manyan dalilai da suka fi fitowa fili daga cikinsu akwai halittar ɗan adam samar da shi daga babu dalili ne akan biki tashin kiyama domin wanda ya samar da kai daga babu yana da ikon mayar da kai a tsaro da domin shi ne yubdi wa yu'i wa huwa alladhi yabda al khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi wa laqad alimtum an-nash'ata al-ula falawla tadhakkarun kun san shi ya samar da ku daga babu da to me zai ku tsinkari cewa in kun mutu ku ba zai iya tayar da ku ba kaga wannan dalilin ne da cikin dalilin tashin kiyama sannan kuma akan ambaci halittar sama da ƙasa domin sama da ƙasa ababai ne masu girma tunda har Allah ya sami ikon yin su abu ne mai sauki ta kwato da ƙasa, domin halittar sama za ta fi wahala inda akwai wani abu mai wahala a wurin Allah halittar ƙasa za ta fi wahala inda akwai abu mai wahala a wurin Allah sama da halittar wa sama da halittar ɗan adam da ke da aka kawo labarin halittar sama da ƙasa dalili ne akan mai tashin kiyama dalil ne akan farko da kai tunda an yi abin da yake girma to kai ma za a iya yin ka sai sa Allah ce la khalqu samawati wal ardi akbar min khalqin nas kaga samawati wal ardi sannan kuma da haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ce la khalqu samawati abin nan a antum ashaddu khalqan am sama banaha rafa samkaha فسواها وأخرج وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها ومرعاها to lalle a nan gurin wannan fassara ce daga babu sannan kuma ga dalilin halittar abin da fi girma sune sammai guda bakwai sannan kuma daga baya za a zo a yi maganar ruwa samar da ruwa wanda da yake raya kasa wanda idan ruwa yake kasa ta mutu a sake raya da ita kace da biyu dukkan su wannan dalilin ne bisa game ta fi kiyama wato wata kankanuwar kiyama ce take maimaituwa a kullum inda wani ta zo domin rani ya riga ya kace kasa ta ke ta sai ta abinda duk ke zamanta ya zanto karmami asbaha aqiman tadruhu riya gaba ɗaya kasa na ɗaukar shi ko iska na kai shi cikin da ya dama to amma kuma da zaran ruwa ya sauka fa idza anzalna alaiha alma'a ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij ko ihtazzat wa rabat inna alladhi ahyaha la muhyil mauta innahu ala kulli shay'in qadir lalle wannan sai ka abin ina fada mun da haka yake wanda kada ko fawqakum sab'a sara'iq hakika mun halitta san mai dai dai har guda bakwai a samu. wa ma kunna anil khalqi ghafilin da dai mu kasance ga balallu ba dangane da abin da halittu ke ai al makhluqat bal arafna kullu shay'in wa ahkamna wa ahkamna tadbira mun san wani irin abu ko mun kyautata gudanar da shi sannan Allah ya ce wa anzalna minas sama'i ma'an bi qadarin dalili na uku kenan bisa ga tashin kiyama wato mun saukar da ruwa daga sama bi qadarin tare da auna gwargwadon bukatar jama'a ko gwargwadon bukatar kasa bai yi kaɗan ba ballantana amfani ya kasa kaiwa bai kuma yi yawa ba ballantana ya rusa gidaje ya lalata amfanin ya karya madatsun ruwa da sauransu shi ya kadar wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lum kowane irin abu a kowace shekara akwai ididdigi adadin kwaya ko gangan ruwa ko adadin lita na ruwa sama da da kuma adadin halittun da za su amfana da daga cikin mutane ko tsuntsaye ko dabbobi wato ikon Allah yana da yawa akwai waɗanda ruwan kawai za a yi a wajen su amma ba dan za su amfana da ruwan ba dan yanzu ya je wani wuri wata magana da ibnu kasir ko imam al-bukhari yayin da bada awa ga tafsirin aya yake cewa kasar Musra, inda ke kullun ke bi asalin kasar wajen tana da yaƙi da rairayi da yawa ta yadda ba ta dacewa da shi amma kuma Allah ya tsugunar da bayi suna zaune a wajen idan aka yi ruwan sama mamako a cikin yankin Sudan da Habasha sai ya kwaso ƙasa wanda take da wanda ta dace da ayi shuka akan ta ruwa sai ya tafi da ita ya ambaliya idan ya zo ya ruwan mutu da ƙasar sai ruwan kuma ya tare a gefe guda kuma ƙasar suna gefe guda sai su samu damar yin shuka a kanta ba dan ƙasar da ruwan ya taho da ita ba tun daga Habasha sai kuma cikin kasar su zama suna ruwan idan ya zo ba ba su da inda zai shuka a kai a ga wani ikon Allah sannan sai ruwa ya sauka a dajin Allah inda babu kowa sai ubangiji da Allah ya masa hanyar bi har ya zo wurin da wanda za su yi noman rani manzo ta ya bayyana wani bawan Allah yana cikin tafiya a daji sai ga girgije sai ga walƙiya kawai sai rinsa jin wani sauki a cikin wannan girgizan ana cewa iski ta kula iski ta kula shayar da gonar wane shayar da gonar wane kafin ka ce kwabo ruwan sama ya goce kamar da bakin kwariya ya samu ruwan dutse ya jiga da ruwa ya gama sauka ya fito ya ga babu gona a kasar wajen ya ga duk ruwan da yake sauka kan dutse yana gangare yana kan wata hanyar guda ɗaya sai ya taɓa hanyar ya ce tana ƙarshen hanyar an yi sai sai inda ba a yi ruwan ba amma ruwan ya zo sai da wani bawan Allah wanda shi ya yi duka da kawai ya fito da kasan ya garuwa ya zo yana yi gyara masa hanyar bi ita mai ce ya zo nan da yake wani sai shi ne wanda ya ce a tayar da gonar wani ka duba wani ikon Allah ka duba wani kaddara ba ke kai ne wani to me kake yi har ya kasance ubangiji ala ya yi umarni da a tayar da gonar ka na ji sunan ka a sama ma'ana a cikin girgije an ji a sassan ruwa a tayar da gonar ka shi da abin da ke kullum yi su amfanin gona ya dauki abin da zai ci ya ajiye wanda ya sake shuka shekara mai zuwa sauran kuma sai ya baiwa talakawa bayan Allah kan ta kuke yi wanda zai ci da sauran iri sauran kuma zai baiwa bayan Allah to kaga manyan waliyai kenan ko ta wala tunan ta ga bare dan wannan ba ma shakkar kasantuwar ba waliyin Allah ko shakka ba kuma wannan karama ce ta bayyana a cikin da a girgije yanzu in mu da aka ta wani yau ko aka aka wani ayi da Allah sai da hali a jikin nan wani da ku duddi Allah shi ne da ubangiji yake wa anzalna min as-sama'i ma'an bi qadar hakika mun daukar da ruwa daga sama bi kadarin ko kace ta hanyar kaddarawa ko kuma bi kadarin ta hanyar aunawa muna auna abin da zai soka ba kawai haka Allah ke zubar da ruwa ba tare da awon da ya kamata ya soka ba fa askannahu fil ardi sai kuma muka shigar da a cikin kasa shigar da shi a cikin kasa gurgurdan yadda zai shika ta da kuma fitar da tsirrai a samanta shigar da shi a cikin kasa ta hanyar ajiye shi a waɗansu taskoki na ajiyar ruwa a kasa sai da an yi rijiya ko an yi bohol ya kasance ruwa ya fito an yi amfani da shi wa inna ala zahabin bihi laqadirun lalle mu ala zahabi bihi a bisa ga tafiyar da wannan ruwa inda mun so la qadiruna masu iko ne fa na ma adawabihim asfar duk mutanen da ke ban kasa su da dabbobin su da duk sai su mutu saboda kishirwa qul ara'aytum in asbaha ma'akum gauran faman ya'tikum gauran mai inda ruwan da kuke sha zai waye gari ya kafe waye zai iya kawo muku ruwa ba Allah lafzul gauran kaga masdar ne daga gara ya qulu gauran ma'ana ga'ir ne ismul fa'il ne aka ma aka yi islatul masdar ana nufin ismul fa'il للتوكيد بالمعنى كده ma'ana inda ruwan zai zama kafewa ba cewa mai kafewa da kafewa da mai kafewa wanne ya fitar ma'ana kenan kafewa da ba dai shine zauran fa mun ya tuku ai ba wanda yake kawo muku ruwan ba Allah haka wannan dalili ne bisa ga ainihin sa farfadar dan adam bayan mutuwarsa ta ce domin a yi masa sajin dukiya التي فانشأنا لكم فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأحناد لكم فيها فواكه كثيرة وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وبنجد فأنشأنا لكم به جنات sai muka fitar muku bihi a sanadiyar wannan ruwa da daga sama gonaki daban-daban muka muku da gonaki daban-daban min na filin wani sauƙoƙi itacen dabino wa bin da inabi lakum fiha fawashu kathira kuna da gonaki ko kayan marmari masu yawa wato a cikin waɗannan gonaki wa minha ta'kulun daga cikin irin waɗannan gonaki ne suke samun abin da suke ci abincinku kayan marmarinku abincin dabbobinku duk daga abin da ubangiji subhanahu wataala ya saukar na ruwa ne hakan ke ruwa daga cikin ƙasa wa shajaratan takhruju min turi sayna lafazin shajara wato wata bishiya ta karu min tsuri saina wanda take fitarwa take fitowa a jikin dutsen na tsuri sinin dutsen da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya magana da annabi Musa alaihi salatu wa sallam wannan bishiya tana fitowa a gabar wannan dutse da yawa tambutu bi duhuni wato ainihin tana fitarwa ko tana tsarawa ko tana samar da adduhun mai da kuke amfani da shi wajen shafawa a jika wa sidqin lil akilin da kuma abin da ke rina lomar tuwon da kuke ci lil akilin ga masu ci kajira a nan gurin ana nufin itacen zaitun wanda Allah madaukakin sarki yayi magana ta cikin suratul nur yufadu min tijaratin mubarakatin zaitunatin la sarfiyatin wala zarbiya itaciya ce mai matukar albarka ƴaƴanta su zama abinci sannan kuma da ƴaƴan nata kuma ake fitar da mai man kuma aka dafa shi a jika ya kashe waɗansu kulaje ko tutuka da suka gasa fatar dan adam ya sa fata ta yi lauki sannan kuma a ci abinci da shi kuma ya zanto ya kashe waɗansu ƙwayukan cuta a jika ya bai wa dan adam tsaro sanadari ne na karo ga rayuwar dan adam da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa kullu zaita wadahinu bihi fa innahu min shajaratin mubarakah ku rinka cin zaitun a cikin abincinku ku rinka tafa shi a jikinku domin yana daga cikin itaciya wanda take mai albarka yau ba an yi masu tallan zaitun tallan kenan a fakaice ko haka ba masu man zaitun yau a masu tallan kenan manzo Allah yake kullu zaita wa dahilu bihi fa innahu min shadratin mubaraka jumhur malaman tafsiri suka ce shajara din da ake nufi ana nufin ita itaciyar zaitun tambitu biduhun lafazin tambitu biduhun a wata kira'a kenan a wata kira'a tumbitu biduhuli wa sibrin lil akilin tana fitar da ko tana tsirar da adduhun mai na dafawa a jika a larabci da sai a ce ɗan butu duhunan ko tumbitu duhunan wato ba buƙatar kawo ba amma akwai abin da ake kira tazmin a tazmin a cikin larabci sanyawa wani fi'ili ma'anar wani fi'ili li yu'addi ta'diyataka domin yayi ta'addi irin yadda yake domin a cikin al-af'al akwai fi'ilin da yake ta'adda bi nafsihi al-maf'ul akwai wanda yake ya ta'adda bi wasita fi harfin min al-huruf idan ka kace nazara yanzuru lalle yana yin ta'addi da bi ila unzuru ila samarihi ila asmara wa yadi kaga unzuru ila kaga nazara yana ta'addi da bi ila in ya kasance bi ma'ana an-nazar ido na kallon ido ke to akwai kuma wanda yake ta'addi da kansa wato ba ba sai ya bukaci fi'ili ba to lafazin nabata butu ko an yin gitu a dukkan wannan siga ta guda biyu yana yin addini da kansa ba tare ya kawo wasa na ba'un ba shi zan fita tazmini ake masa wato an kawo ambata dan ya da ma'anar tare da ko ya butu da duni tana fitowa a jikinta kuma akwai adduhun wato abinda in kun dauki za ku mai jiki kuma sai mai kuma yadda shi man shafawa a jikin wa sidrin lil akilin kuma tana fitar muku da man da zai zanto ya rina muku abincin ku da ku da dadin shi a sidru shine rini mai koya aka sake abinci ai yana kayatar da abincin irin yadda rini ke kayatar da mai tufafin da aka rina to sai sai aka dauki aram rini da ke kayatar da tufafi aka sanya wa mai da ke kayatar da abinci dan ya da hankalin mai fi din ya ina fata mun fahimta shine wa sidrin lil akilin قال لكم وإن لكم وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون وإن لكم في الأنعام lalle kuna da akwai a cikin dabbobi da ibratan wato izna akwai abin da zai ja hankalin ku cikin dabbobin gida waɗanda kuke amfani da su waɗanda kuke tafuduwa da su nakikum ma fi bukuniha ko kira wa guda biyu ko ce tabbatacciya domin lafazin saka ko kace saka yaski ko kace asqa yuski ko wanne ya zo a cikin alqur'ani ne yawa wa saqainahum an farata wa saqainahum kuma wa saqahum kuma rabbuhum sharaban tahura wato ubangiji ya shayar da su abin sha da kyau kaga sakahum rabbuhum can wani kuma ainakum ma an furata ma'ana yakan zo saka ko aska dukkan su ne da haka sai zanto fili mudari dinka ko yaski ko kuma yuski kaga da aka ce nusqikum mimma fi butunihi fili ma butun ya zama aska kenan amma nusqikum mimma fi butunihi ko mimma fi butunihi haka bar anan mimma fi butunihi cikin suratul nahl to kuma kaga wannan fili ma butun ya zama saka kenan da ke da hamza nusqikum mimma fi butunha muna tayar da ko daga cikin abin da ke cikin su wato mai a'a nono da kuke sha da madara da kuke samu daga cikin su da kindirmo da kuke samu daga cikin su wa fiha manafi'u kaseera kuma kuna da dangin amfani mai yawa tattare da dabbobin ku ku yanka ku tunama ku amfana da fatar wajen yin waɗansu kayayyakin amfanin ku da ka ko takalmi ku amfana da gashin wajen saka bargo ko rigar sanyi ko hular sanyi ko safa wa min hada akulun daga cikin su kuma kuke yankawa ku wa alaiha wa alal fulki tuhmalun akan su ne akan jiragen ruwa ne kuma ake daukan ku dan ne wata tazara ta tafiya akan raƙumi ko akan dabbar da ake hawa ko akan jirgin ruwa daga wannan gafa zuwa wancan gafa malamai suka ce wa alaiha bamirin baya koma zuwa ga dukkan al'an'am domin idan an ce al'an'am nau'ikan dabbobi ne guda hudu irin yadda muka ta faɗa a cikin a baya a cikin dabbobi ya shafi tumaki awaki shanu lafiya to ana hawan tumaki da awaki ana hawan shanu to na ji ana hawa amma bai aka fulin jaye ne hawan su ko kuma wani abin daban da ba hawa ba rashin hawa ya fi hawa yawa to sannan idan an hau shanu an kyauta ya halatta wannan Allah da ya ba mu labarin wani bawan Allah da ya hausa zai yi tafiya Eh, sai san yayi magana yace ni kan ba halitta da dan a haulu ba yace to dan aka halitta ka yace dan in jadal ba ai noma da amma ba dan a haulu ba <laughs> hadisi ne kuma ingantacce ya halatta a <laughs> da haka lafazin alaiha yana koma ne zuwa ga wani bangare na al'an'am din baririn ba da al'an'am ba sai dai koma zuwa ga rakuma tun da galibi su ake hawa amma shanu galibi akan daura musu amalanke ne a jasu shi ma wannan wani nau'i ne na hawa sai dai ba kai tsaye aka hausa raƙumi ku kai tsaye ne ake hawanta awaki ko da tumaki waɗannan ba su iya wa hausa dan ba su da karfin da za su iya ɗaukar dan adam idan ya hausa da haka da yake wa alaiha kaga wani sashi daga cikin wa an kulki tun hadu to anan gurin idan kai irin wannan kana ahlus sunna wani dan gida sai ka fa'i ma kai tawili sai ka tafi shi ne shi asalin tawili akwai karɓar da akwai da ba a tawili karɓaɓɓe wanda aka gina shi bisa ga dalili tawili wanda ba karɓaɓɓe wanda aka gina shi ba akan dalili ina ba ta fahimta duk tawilin da aka gina kan dalili dalilin kuma karɓaɓɓen dalili to kaga tawili ne karbabbe shine at-ta'wilu sahih ko at-ta'wilu maqbul amma dukkan tawilin da aka gina ba kan dalili ba ya zama at-ta'wil al kenan ko at-ta'wil al-mardud kenan tawilin da ake zargi tawilin da aka gina bisa ba dalili babu wata karina da ta wajen sa kai tawili a nan gurin akwai karina da dole za ta sa kai tawili don duk masu hankali sun san ba a hawan rago dan a yi tafiya daga wani gari zuwa wani gari ko daga wata unguwa zuwa wata unguwa haka ba a iya hawan burzu a yi tafiya duk masu hankali sun yi tarayya akan wannan don haka sai kan fassara wa alaiha cewa raquma ake nufi tare da cewa abin da ya gabata shine al-an'am wa inna lakum fil an'ami da ibra da kace wa alaiha sai ce amma wasu daga cikin ba duka ba kaga ta wuri ne saboda mai karina babbara wanda ta wajen sa maka kai wa alaiha wa ala zaki malun abin da muka fada zama daidai Allah ya kuma mulada wanda muka kuskure ko duk ma muke Allah ya kama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abu guda biyu ne yanzu a gaban mu abu na farko akwai sanarwar da ta shafi masallaci zan ba alhaji umarni yayin ka a takaice sannan kuma abin da kike babban shine babban muhimmin a tsawar mu sai wanda za da saboda shi din ma ko tambayoyi ba za mu samu damar amsa ba abin da ke hannuna littafi ne mai suna alkahif Amma عما في رسالة إحياء islamiyya min من الأباطيل الكاشف عما في رسالة إحياء العقيدة الإسلامية من الأباطيل wanda ya wallafa wannan littafi shine dan uwa Muhammad ibn Umar ibn Musa rijiyar wato littafin ya yi shi ne domin mayar da martani dangane da wani littafi mai suna al na islamiyya wanda wani dan bid'a yayi a nan cikin gari a ciki ya yi kokarin rusa muhimman aƙidu wanda Alƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ingantattu ke yin kira zuwa gare su to shine malam rabi ya wannan littafi dan mayar da martani ko bayar da ansa ga wannan littafi to littafin an yi shi cikin harshen larabci Allah hakika na karanta littafin daga farkon har karshen sa kafin abu gari har kuma na yi irin mukaddima daga ta wuce shafi ko da yake ga a cikin bugun da aka yi an ɗan samu kuskuren kalmomi guda biyu a cikin mukaddimar sawa wanda zan karanta ta dan saboda gyaran wannan kalmomin to babban makasudin haɗuwar waɗannan malamai dan gabatar da wannan littafi ga yan uwa a gaskiya littafin yana da matuƙar kyau na karanta shi daga farkon ta karshe kamar yadda na faɗa na maimaita ba karatunsa a cikin ɗan lokacin da na samu na karanta tun kafin abu gani kuma na bayar da waɗansu shawarwari ko mulahazat da nake ganin ya kamata a ce sun fito a cikin littafin tare da sauran malamai da suka duba shi littafi ne mai matukar muhimmanci kila ne abin da zan iya cewa kenan sannan in ga abin magana ga shugaban majalisar ta'awun wato malam abba adam goki dan ci gaba da bayanin wato abin da ya kasance أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kamar yadda ɗan uwa malam jafar mahmud adam ya gabatar a mun haɗu ne a yau a wannan rana domin gabatar da wannan littafi al-kashif amma iya lisan iyahu aqidatul islamiyya min al wanda dan uwa Habibu Saba Muhammad Rabi bin Umar bin Musa bin Lemo Kano ya ainihin wasan tattara a wannan littafi watan ya zo a daidai lokacin da ya dace domin asalin littafin kamar rabin rabi ne ɗan uwa na farko wanda yake a madabo ya wallafa littafi domin ya faɗakar da yara ƙida wacce take ita ce aƙida da take hatta ga manyan malamai na jihar Kano duk da bambancin su sun taba haɗuwa a fadar neman taba sarki inda aka ritsa waɗansu daga cikin malamanmu da suka yi wa'azi, suka tabbatar da cewar Allah yana sama aka ce musu to su zo su tabbatar da wannan abu shi ne da ɗan uwa malam Jafar Mahmud Adam da malam Abdulrahman abdullahi imamu ahlus sunna wanda suka tabbatar da wannan hujjoji inda ya kai jagoran zama ya buɗe baki ke eh da aka yi gumu yace babu shakka wannan ya ce aqida ingantacciya sai dai amma bai kamata a karanta ba bai kamata ba don ne domin wani allah mutane wai yanzu bai kamata a basu wannan ilimin ba yayin da kuma masu kiwon tumaki a zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam maza da mata wanda suna kan matan shagala ba sa cikin majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun san wannan aqida to ya zama wannan dan uwa da ya rubuta littafi dan ya tabbatar da daidaiton Allah aini wato bisa al'arshi kasancewar Allah yana sama sai ya zamanto wani daga cikin aini wasan malamai wa'anda suka su yan bid'a ne sai ya zo ya yi raddi ya yi kuma gwargwadon abin da bai iya yi na ainihin tawile-tawile da kazafe-kazafe da abubuwa da dama wanda a rubuce to a mai da martani da baki ba a yi komai ba don haka sai ɗan uwa malam muhammad rabi ya ga gara tun da ɗumi a mayar masa da martani a rubuce domin ƴaƴa da jikoki ma an sun zo in sun ga wancan su daga ga wannan domin mutukar ya to cewar aka zo aka kada ma wata magana a rubuce kai ka mai da martani da baki ta riga ta wuce wanda ya ji ya ji wanda bai ji ba bai ji ba da don aka gaskiya malam muhammad Radi ya yi kokari allah ya saka masa da alkhairi domin ya abu dukkanin wuraren da suka dace a mai da martani a maida da kuma inda ya kamata malamin ya fahimci wani abu sai ya zama bai fahimta ba ya nuna mafuskuransa da irin tufka da warwararsa na inda wani lokacin zai fata abu kuma wani lokacin ya ware misali yana cewa da bai wancan littafin ai ka kafurta malaman gari da malamanka da iyayenka da kowa da kowa amma kuma da ya ci gaba yana jawabi sai sai an dai a duk abin da kake faɗi ai baka kafurta kowa ba to kaga daga nan mai rubutu ne san me yake rubuta ɗazu ya ce an kafurta jama'a kuma yanzu ya ta yi ba kafurta kowa ba sannan bai fahimci kamar yanzu yanzu nan a karantun ɗan uwa ma Jafar ke gaya mana cewar aini waton tawili iri biyu ne akwai wanda yake mahmud akwai mazmum akwai wanda ake yaba da wanda ake suka to shi sai ɗauka mu gaba ɗayan tawili muke ainihin gaba da shi to kuma yau ga kun yi tawili sai da haka nan ya fahimtar da shi to za ga cewar aqida ta cewar Allah subhanahu wata'ala yana sama a dawo a ce baya sama yana ko ina to ba aqida ce wacce take wato ita bid'a ce ma a cikin bid'a domin da baki ɗaya duk gaba ɗaya annabawan da Allah ya aiko ba a samu wani annabi guda ɗaya wanda ya zo da sakon Allah yana koyi duk kaucewar ragowar addinai hatta yahudawa da nasara duk irin tahrifin da suke wanda alkur'ani ya faɗa har yanzu ba su canja daga cewar Allah ina sama ba sai dai ce a yana iya shiga cikin jikin mutum ce sai dai tako daga sama ya shiga amma sun yadda a sama yake ko addu'a da a yi a rediyo in sun tashi ne suke ta ya Allah ubanmu wanda yake ko ina ko ya Allah ubanmu wanda ba ko ina sai dai ya Allah uba wanda yake sama kai mana kana. duk lalacewa kiristoci har yanzu ba su iya canja wannan ba saboda suna ganin canjawar ma zai canza tunanin dan adam domin duk san da aka ce Allah duk dan adam in dai ya yarda da addini zai fara kallon sama to wannan shi ya zama yana daga abin da yake muhimmi bai kamata littafin nan ya shiga kasuwa ba ko da yake ba mu waye ba amma kowa ya san wane ne wanda ya yi wancan rashi kuma daman ba abin mamaki ba ne ainihin shi ne aini waton abdujabbar muhammad muhammad nasiru kabara shi ne wancan raddo wani allah wani ya ce to ai ya saba buge-buge kai ta san haka da kuka raye da shi yanzu waɗansu wani da ake baka labari wani gabaki ɗaya babu shi wani kuma da akwai shi tantirin shaƙi ne amma saboda wanda suka rayu da shi ba sa na wanda za su iya bayani akan su sai kai a ta maka labarin cewar wani ka ta fara wani ne ko wani ka ta fara malami to idan ba tattare da rubutu da wasu bayanai akan rayuwar mutum ba na waɗanda suka rayu da shi to barna tana iya faruwa shi sa dan haka babu yanda za a yi a raina irin wa'anda abubuwan da ya zama an mai da martani sannan yana daga abin da yake muhimmi wanda duk ɗaliban ilimi ya kamata fahimta ɗalibin ilimi ba shi da wani abu wanda zai zaman ko shi ne guzurinsa shi ne jarinsa fiye da littafi kuma bai kamata ɗalibin ilimi ya dinka raina littafi ba sai dai in bai da ikon siye amma in ka gan shi sai eh, karkai tunani kuma cewar ai yanzu ban da lokacin karatu akwai lokacin da zai to aini wasan ba a kada aboki banda littafin kowa ma zai kaurace ma littafin shi ne kadai zai zama abokin ka. sa'annan kuma karka ce ina da su da yawa sai na gama karancewa to duk wanda ka ji an ce da ka ai malam wani ya karanta sa, to ba da littafin ba da littafin amma in yana da shi mala bidda akwai masu jiransa da yawa bayan ya karanta wani sashi mai yawa wani sashin kuma yana jiransa don haka muna kira ga ɗan uwa ainihi wasan ahalin sunna musamman da kuma 'yan bid'a a gamai ga baki ɗaya da ya kamata sai littafin nan su je su karanta kuma su sai wa'yancan biyun su haɗa tare ma su karanta domin a bambance tsakanin ƙarya da gaskiya tsakanin aya da tsakuwa ba yi daga cikin dabara ka ce ai littafin nan wanda yake ba a idan mu ɗaya ba kake karantawa wannan rufin dabara ne rashin dabara ne kuma rashin neman ilimi ne neman ilimi kana duba kowanne irin abu ne ka gani ko da na wanda ita ba aqidar ka bane domin ka ƙara ganin kuskure a cikin wata aƙidar sai ka ƙara nutsuwa da taka aƙidar ko ko yi wuta ka aƙidar da kake kai ba daidai ba ce sai kai ƙoƙari ka dawo ta daidai domin duk mutum mai hankali baya son ya mutu ba daidai ba fata yake yi ya zama ya mutu a kan daidai don haka ashe duk inda gaskiya take ne ta ake yi za ka muna kira ga ainihin wasan kuma wasu daga cikin malamai da ɗaliban ilimi su tallafa waɗanda ba za su iya karantawa ba su ainihin karantar da su ko da karatu ne a gurguje domin ya zamanto sun ji sun fahimci mai ake ciki domin yana da kyau ka san aƙidarka ka iya kare ta ba na irin zaman da aka yi a gidan sarki wasan babu ta kai ba san aƙidarka ba wani malami yake cewa a ah, yo a bari waɗannan mutanen an zo an tara wahabiya wannan sun je sun yi karatu sun yi kaza sun yi kaza mu ma da an sani a gaya mana mu je mu karanto ai ko mu ɗauko da mu mu taho da su sai ba da fa to Allah wadaran aqidar da zan shekara 30 ina karantar da ita amma kuma kullum sai na karanta ta kanya kare ta wannan shine gaskiyar lamarin to bai kamata kai ma da sunna ya ka san da aqidar ka ba kai ta buge buge kamata yayi kai kokari ka sani da aka aini wakon littafin insha Allah yana nan a hannun ainihin wakon masu kewayawa suna kewayawa domin fassar da littafin aini wakon Za ka nuna kaddamar da wannan littafin ba kaddamar yan neman kuɗi kawai ba kaddamarwa ainihi wato ya zama cewar ainihi wakan wannan majalisa ta mai albarka ta yadda da cewar wannan littafi littafi ne ingantacce kuma tana kira ga dukkanin yan uwa da sunna da ma dukkanin al'ummar musulmi su siya kuma su karanta shi zai fa'ida gare da aka kudin littafin naira tamanin ne kuma ana nan ana kewayawa ana sai da shi sai da aka mutum kar ga nauyin kudin ya kokari ya mallaki littafin kuma ya kokari in zai iya karanta ya karanta in ba zai iya ba in yi inda za a karantar ya je ya saurara idan kuma aini bai samu hakan ba ma a tinkari wani malami ya zamanto yana karantawa domin ya fahimci addininsa ya gyara aƙidarsa kamar yadda mun san a farkon karatu dama an ce awwal ma yajibu alal mukallif ne tasdiqu imani wassalamu alaikum wa rahmatullah sadaka kuma a ji bayani daga sauran masu assalamu alaikum wato kawai abin da nake so in ce makasudin haduwar mu musamman halartar shi mala abu adam a matsayin na shugaban wannan majalisa da kuma sauran malamai da suka zo a madadin sauran da ba su samu damar zuwa ba dan mu nuna wa jama'a cewa da yawun mu kuma da amincewar mu lallai wannan littafi ya cancanta a mallake shi domin mun yi nazarin sa mun ga babu wani abin da littafin ya kunsa wanda bai dace da kyakkyawar aqida da ke rubuce cikin Qur'ani da hadisi littafin da aka gina shi a bisa ga kwararan dalilai na qur'ani da hadisi da manganan sahabbai da tabi'ai um kamar yadda na faɗa na yi nazarin littafin yana daga cikin abin da ya burgina a cikin littafin bayan raddi da ya masa na qur'ani da hadisi ya yi masa raddi da sa na karan kansa sai ya kawo maganarsa inda ya gina wata magana idan an yi gaba cikin wadansu shafukan da inda ya warware ta kaga ya wa kansa raddi shi da kansa wanda dama ita duka tana gidowa ne akan tufka da walwala da haka gaskiya ya dace mallakar littafin na ga waɗansu suna miƙa kuɗinsu daga wajen masallaci ana miƙo musu tuwon dobe halatta sai dai su an tashi siya daga waje wanda suke can waje kan titi ya halatta su ta saye ga can wanda kuma yake son siya daga cikin masallaci sai da an yi sallama ya kokari ya je wurin da ake sayarwa din a wajen masallaci wurin masu da littattafai dan ka kaji amma dai kana bai kowa mutum suke ba da faraji da an yi ta da kai a cikin masallaci bayan abin da muke ba sayarwa bane sagarwa ce to akwai littafin a waje ne ta haka idan an tashi kowa zai iya mallakar shi ko kuma waɗanda suke wajen yanzu idan sun yi ina fata an fahimta abin da nake a cikin mukaddamar kusan an samu kuskuren taba'a cikin mukaddamar da nayi abin da nake cewa faqad salatu ma jama'ul akh Muhammad ar-Rabi' ibn Umar fi mu'allaf wajiz arad bihi ala ahad al-muta'alimin alladhina yatatawaluna 'ala an-nas bima usribu fi qulubihim min khuz'a balakin wa bid'in wa awa'id min dhusigar لأنهم نشأوا وترعرعوا في أحضان البدع والتصوف الغالي سلسلة الحائل بين القلوب والهدى بين القلوب والهدى أما تستكر الحائك بالكاف وأن للتافن جهنم سيجارة باكافا بك اللامن بين القلوب والهدى تستكر والهوى أما لدين الهدى وأن للتافن جهنم دال ne wato da aluda da aka yi ta kan ya ara wal huda kin فسود كفحات للرد على حملة العقيدة الإسلامية السلفية القائمة على إخلاص العبادة لله وحده وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتصدى الأخ محمد الرابع ابن عمر دفاعا عن السنة المحمدية والعقيدة السلفية للرد عليه والكشف عن تمويهاته وبيان جهله وضلاله فأفاد وأجاد فأسأل الله تعالى أن يبارك بهذه الرسالة مؤلفها وقارئها هذا وصلى الله على وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله إلى أبن الذي نربط أزواجك أبن الذي مجلس التعاون تكي نبي وأن اللي ya sami amincewar yardar dubawar bincikawar majalisar ta'awun sannan kuma ya dace a mallake shi kuma wannan kamar wata kofa ce muka bude na dukkan wani dan uwa da yayi wallafa idan har yana son wannan majalisa ta sanya albarka wajen shaida ta littafin ta a shirye muke to amma sai kuma sai an bayar da shi ga waɗanda ake ganin suna da ikon su iya nazarin sa dan gano in akwai gyare-gyare a cikin har kafin mu iya cewa eh mun amince sama da a ya littafi a kasuwa ba da yawon ba kaga ba za mu iya karewa ba ina ba za mu fahimta wato kamar wannan bude kofa ce ba kuma lalle ne zanto da harshen larabci ba ke ne zanto da harshen hausa mutum zai littafin sa idan littafi ya zanto akwai kurakurai da yawa to kaga za a ba mai shi shawara ya bari ya kara nuna kafin ya fito da shi dan yana daga cikin abin da za a ci a cutu idan an dora sanwa ba ta nuna ba a zo a ci abincin haka zai iya cutar da mai shi ko ba haka ba haka dan littafin da ake gaggawar fito da shi ba tare da an dan da malumatin da ke cikin sa ba za a iya samun tangarda ubangiji ta Allah ya sanya albarka ga littafin da wanda ya karanta shi da kuma duk wanda ya taimaka wajen fitowar littafin da buga shi ta fassara shi zuwa ga Hausa ina jin shawara yake bayarwa ga wanda ya rubuta littafin cewa ya kamata a fassara shi zuwa ga Hausa yana da kyau idan an samu wannan yanayin wato ina so in sa muku ku ji kishin karanta harshen larabci wallahi duk abin da za a faɗa maka da Hausa in aka faɗi shi larabci ya ji daɗi sai dai mai larabcin bai iya ba in mai larabcin bai iya ba yana dukan kai mawai kaga wannan ba za ka ji abin nan ba za ka ji daɗin larabcin ba amma duk wanda ya iya larabci mai garɗi in zai faɗa maka wato saboda shi larabci yana da wani tattare ma'anoni a cikin takaitattun kalmomi amma dan isar da sako ga jama'a idan mawallafin ya ga ya samu sarari zai iya fasara shi zuwa ga harshen hausa wannan ta littafin fa'ida ne amma yadda yake a larabcin nan nashi kan gaskiya ta sun yayi kyau kwarai da Allah ta kama su alheri arnawa ce na farko na san da yawa daga cikin musu riga sun sani kila kaɗan ne kawai sani ba cewa mun yi gagarumin raki na ɗan uwa a lajilawar asana a madadin al'ummar wannan masallaci a madadin majalis ta'awun da sauran malaman da ke gabana muke gabatarwa dukkan yan uwanmu da kuma iyalin aladalar asana ta'aziyyar rashin da suka yi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ji kansar gafara su kuma Allah ya ba su hakurin jure ko shakka babu alu suna da Kano ba za su manta da najlal asana ba muna da dattijan da muna tunanin su a cikin zukatan mu a koyaushe aladalar asana na cikin su da marigayi alhaji ibrahim bulbula ko Allah ya ji kansar gafara da irin su annabi Yusuf Abdullahi waɗanda waɗannan mun yi wani lokaci da ya wuce a baya ba mu da gata a garin nan da waɗanda suke baiwa masu da'awar sunna kariya irin waɗannan mutan. musamman farko farkon lokacin da aka gina masallacin Beirut Road a shekarar 1985 da ko 86 a wannan lokacin ahlus sunan ko dai da yawa dai ba ba kamar yanzu ba gaskiya ta kai ta ne inda za mu yi sallah din ma da akunta ta aiki sun lokacin da inda ake sallar juma'a wuri ɗaya ne inda za ta je kai ka ji cewa ka je masallacin ahlus sunna shine masallacin jami'ar bayero in banda nan gudun. duk inda ka je kawai gargajiya ce babu wani abu to amma a yanzu alhamdulillah ga masallacin ahlus sunna wajen bakwai ko takwas ko sama da haka a cikin Kano kaga abin sai dai wa Allah godiya kuma masallacin Beirut Road da Allah ya ba da ikon gidan shi da shi Allah Jalal Asana kowa ya san masallaci ne da aka yi ta karantarwa a cikinsa kuma har yanzu ana cikin karantarwa dai ne daga cikin muryoyin suna a Kano gaskiya duk da kasancewar masallacin baya da girma sosai ban manta ba daidai lokacin da na yake gina masallacin yake ce mun gashi yana son gina masallaci amma ta kai taccen wuri ne ya so ya samu wurin da ya kowanne fadi daga cikin abin da nake da shi ba wai girman masallaci ne ko kankantarsa ba ke da muhimmanci abin da ke da muhimmanci kyakkyawan ne da kai ta ginawa din ka tsarkake niyyar ka wajen gina shi ubangiji ta ala zai sanya albarka a kaga yadda Allah madaukakin sarki ya masa albarka illa bai komai a duniya ba sai wannan masallacin kaga ya zama masa sarka dariya wannan zai zama abu ne da sauran waɗanda suke da hali ya kamata su yi hasara a kai Allah ya ji kansa da gafara ya alhamshe shi kuma ya bayar da hakuri ga iyalin gidansa sannan ana ƙara da sanar da ku cewa a jibi lahadi da magariba akwai da da mallaka da majalisar ta'awun ya shirya zai gabatar a masallaci na can kusa da trayam wato masallacin mu na kusa da gindin gada ta abbato tsakanin magariba zuwa isha'i wato taken lantar abin da aka sa mata bambanci tsakanin zare da abawa yin shekara ɗaya da 'yan watanni aka taru a filin kofar mata aka tsine mana albarka aka ambace mu da sunayen mu to idan tsinewa da yake yi sai Allah madaukakin sarki mai adalci in ka tsinewa mutum in ya cancanta tsina ta haukar sai ta haukai in bai cancanta ba sai ta tashi daga kan wanda ya tsine sai sai koma baya baya sai kaikayi ya koma kan matekiya So akwai alamu da suka nuna mana cewa lalle wannan tsinuwar ta yi da baya da baya ta fada waɗansu wurare <laughs> kuma gaba akwai dai bayanai da yawa idan nace zan yi karambani yanzu sai an hana ku je lantar sai dai kun je kawai gaskiya wallahi ko akwai bayanai masu tarin yawa inuwar ta tayi da baya da baya kuma akwai kilaye kilaye da sako na musamman da su ta'awun za ta gabatar bayan an riga an yi wannan lacca lalle ya kamata kowa ya yi kokarin magariba ta yi maka wurin ka daga tacce ne amma dole ta sai an kasa titi yan bori ma suna kasa titi balantana kuma ahalus sunna akan ina ba dan fahimta Allah ya taimaka mana ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana kariya ya ba mu ikon kauce mata wani abu da na faɗa ɗazu bayan mun sadu da waɗansu daga cikin iyalin sai Allah jalal atana nake cewa nikan tuno daidai lokacin da shi ya Allah jalal atana ya same ni da kika da Alin su Kabara da Alin Salisu Kura da waɗansu mutane biyu da yanzu na manta suwa ne ne suka same ni a ɗaki na na babare lokacin ma ban yi aure ba cewa da Allah tana neman alfarmar indiyan buɗe darasin tafsiri a wannan wuri a masallacin da rukun da cikin shekarar 1985 ne ko 86 girmansu da shekarunsa da waɗanda suka zo wajen wanda kowanne daga cikinsu kusan ya haife ne sai na gaba ƙaramin mutunta abu da suka yi wannan kasar sai na je na bude wannan karatu ko muka ci gaba da yin tafsiri har zuwa lokacin da na samu karatu a jami'ar Madina na tafi kafin in tafi na wakil da dan uwa Muhammad bin Usman ya ci gaba bayan na dawo kuma na ci gaba ina jin mun je karshen suratul jasiya ne a cikin tafsirin waɗansu dalilai suka sa na dakatar da karatun kusan shekara ko biyu ko ɗaya da rabi da wuce ba to a yau ne masa alƙawarin cewa domin in yadda kyakkyawan niyyarsa na fara wannan tafsiri insha Allah zan mayar da karatun na Beirut Road mu fara daga suratul ahqaf har sai mun sauki da ubangiji saboda haka tafsirin Beirut Road zai koma insha Allah ta'ala madan kuma wajen iya da kyakkyawan niyyar wancan bawan Allah ba wai daga Laraba mai zuwa ba domin zan da yi hutu na sati biyu saboda su dalilai sati biyu kawai insha Allah sai da sati biyun za a fara kirgenta daga talata mai zuwa da zalan wannan sati biyu sun yanke zan dawo da karatu to idan na dawo ne sai a sanar cewa ga za a ci gaba sannan ita sira din da muka mayar da muke ranar laraba a nan sai mu mayar da ita asabar kuma a nan masallacin ina fata mu laraba din da ya sake baiwa masallacin da ya rubuta insha Allah ta'ala kuma ma sai yan uwa da dama sun shayi mun magana akai musamman irin su Alhaji Ahmad Ibrahim Allah saka masa da alheri ya ta mai da bukatar shi da wadansu yan uwa insha Allah da na alƙawarin za a ci gaba da wannan karatu da yin nan Allah ta'ala anan za mu kace ta wasu